faslin fi da salati sharuɗan sallah na gaya muku abin da a sharaɗi abin da yake in babu shi babu sallah amma kai mai mai sallah kai za ka zo da shi kun gane kamar sa tuha ga abin nan rushe al'aura fuskantar alƙibla yin alwalla waɗannan duka sharuɗa ne wa shuruɗu salati ga sunan taharatul hadaf shi zan kana da alwalla ko kana da wanka in wanka ya waje ba hadas duk abin da ya bata ma alwala ko ya bata ma wanka wato ya faru hadasa ya faru hadas abu mai faruwa wada hatul khabar da tsarkin dauda min albadan daga jiki wa saubi da tuwa wal makani da wuri kun ganan kenan ya dauke shi sharadi ne in babu shi babu sallah wa satarul awrat da ruhewa al aura wato al auran namiji daga cibi ga tanan ya zai magana akai wasu kibanin kibla da fuskanta alkibla in mutum ya fuskanci wani alkibla ya salla babu salla Watar tarkul kalami da barin magana wato kada shi dan mutum na salla yana magana in ya yi magana ko kaɗan ce in dai ba ta gyaran salla ba ba ta salla kula tarkul af'alil kasira da barin ayyuka masu yawa ɗan aiki kaɗan kama kashe maciji ko kuma jawo mai salla ya tsaya abin nan dama gare ka wannan ba komi ko kuma kai tahiya sahu guda ko sahu biyu zuwa ga abin nan sitira wannan ba komi wa awratu rajul abinda al'auran namiji wanda yake tila sai ya rufe ta ma bayna surrati ila rukubati daga cibiya zuwa ga gwiwa wannan ha al'aura babba karama ya shige amma wadda ababba daidai da ɗuwayensa gaba da baya in ya rufe su ya salla ta yi sai dai ya sake akwai lokaci ba kamar mace ba amma har ya rufe wannan abin nan wato har hafifa kenan domin akwai sakila akwai hafifa don namiji ta yi sauki kun gane ko wal mar'atu kulluha auratun amma mace dukanta ta al'aura ne ma adal washh wal in ba huska ba da takuna saboda haka wato kowa sai yawa matar shi zane wato riga har ƙasa in wannan ya bayyana sai ta sake yin akwai lokaci kun fahimta ko hmm. tilas sai ya kai ƙasa sannan kuma nan ya kawo hannan huska kawai da tafuna ko ta ja shi kasa ba ta tsaye wuri guda ba ta san. ku gyara wato nan ɗaya hmm. wato abin nan kazamta ko bauli ko gayadi ko kashi duk dai abin da za a ce na jasa ne yana ga tuhanka to sai ka wanke shi jina mai rai ah, da yawunsa da miyansa da abin nan duk tsarki gare shi saboda ko alhinzir ya taba ka ba sai ka wanke ba a'a lokacin da bauli ke hitowa hitowar nan tashi shi a hadasi kaga in ya taba ka ko ya taba wani mutum shi a habasi rihi in ya hito. ba ka bukatar wankewa amma hadisi ya zo da ya hito. ka gane bauli in ya hito yana man shiga jikinka habas Hakanan kashi hito washi hadati zaman shiga jikinka habas da mutum ya yi kashi daba daba bayan banki bai da akwai lashi yana tsarkin hadafi amma bai tsarkin habasi habas a'a duk abin nan ne shine khabar eh amma dauda wannan eh, ta jiki eh, eh, tumfa yana ba dauda ba ce bai hana sallah ka gane to ina akwai lokaci ta sa ko da cikin daki take ita dai ta ruhe to ma da lani eh. a ah, to ba sai ka gyara aibi ka bi ka ki hmm. ba ta ko riga ka aro har ta kare to ina ne hmm. to wal mar'atu kullu ma adal wajh wal kaffaini wa tukrahu salatu fi sarawil idan mutum fi al'aura in yayi sallah akwai sallah amma ana son shi zan akwai wani abu akan kafaɗinka wannan ƙarin kamala ne kawai ana karhanta sallah cikin wando kawai illa idan kana fauka shi wani sai akwai dan wani abu amma mi in yasa wato abin nan in yasa eh, taggo misali to ana son ya ah, don kun ga in ya zan daga shi sai taggo ya duka ya tashi tuwa ya dai sun kaci wani abu na kun ga ah, da rauni ima saboda haka yake mustahabbi ya sa mayafi ina ne ko fauka shay'un eh mhm. wannan wannan abin da ba eh yayi daidai da koda ne eh hmm? ko da abin nan ko da suwaita ka aza a wani abu da ke tufa hmm. kamar gwado hmm. <laughs> a bi ga ƙura ka san fatiha da sura guda bayan ka nan ka yi ilimi na lalura ka gane hmm. karantar da yara ya ta karantar da su ƙurani har sun ka balaga ba su iya ba akwai zunubi a kansa don ya hmm. yin sallah Hmm. babu babu lada in babu limami babu kan sallah wannan da lokaci ne ka tashi nan to ku mai gargadi ya yi cikin lokaci mana don ba kayyade sallah an kace sai karhe biyu ba kuna gani masu zuwa kuna wato abin nan laraba kowace jarida in ta hito sai ta hito da lokutan sallah saboda aka wata akwai bambancin minti biyu cikin kullum alko ya ragu a'a in dai wato akwai limami ai da liman amma ni da ja kuma nan ba eh bane akwai mugun ladabi wanda muke ka san abu ba daidai bane kace bari ba. wannan kyau wanda ya ga ana banna yayi shiru shi ma abokin tarewa ne ga laihi da kowa kai da bane yace ai hakan ba ruwanka kuma in mun saba da haka wai zan mutu annata shi kira addini kuna ganin larabawa yadda suke in uban mutum yayi wani abu gaba gare shi in ba daidai ba sai ya ce a'a ba ba haka nan ba kuna zuwa wuri kuna ganin ya rigana ko a'a haj haram wato kaga ana abin da ba da kyau kai shi a ladabi bane ne kun gane ko Allah ya taimake mu kuma a gaya ma kai hoshi shi ma zunubi ne hmm. kamar yanzu misali wani zaune muna muna hira to yace mun ba sallah sai mu fada da shi mu ce dan yana lebara ya ta da mu kun ga wata abin nan wata dai dauki wannan take kike wannan dinin mu zai ka yarda da a gyara ma ka yarda da ka gyara babu fada wannan shine musu na gaya kuma ce ta yi magana Umar hada da ya magana cikin masallaci shi a khalifar duniya duka wanda ya ce a kashe za a kashe ya tashi magana ce a ba daidai ba ya haƙura kuma ya walwale magana shi to <laughs> mm. babu sallah babu sallah in ka gaya masa yanzu abin nan kai mutumin ina ne eh, mutumin bauchi an ka ce yan wai mutum ya tafi bauchi cikin gari ya ce wanda ya karanta salatul fatiha ya kama da um, ah, ah, yakubun bauchi za ku bari kwana cikin garin nan kun gane da abin yake ba karamin abu ba ne hmm. suna yin wazifan amma idan ka tambaye su abin nan an riga an gama wannan na riga na faɗa wanda wanda ke so ya abin nan wanda bai gane bai tambaya amma dai wanda ya ke ya sani da gangan yake wannan mi ake lallashin sa kuma tunda ba don Allah yake yi ba yi ba za mu yi karatun a shimawi zai ce in ka yi sallah bayan mutum ya bayyana kahiri ne ka sake ko bai san sallah ba bai san yadda ake yi ba to ni kai ka wato can da farko abin da ya sa mutane manya sun ka shiga cikin abubuwa abin da ya sa manyan mutane sun ka shiga cikin abubuwa ba san ana ƙarya ba ba su ana ɓanna ba an ce musu istighfari salatu hailawa ka ce waɗannan ba su da kyawu saboda haka wato ba san kuma wani na iya karhin hadisi wannan don da addini ba don haka sun ka dauka kun fahimta ko eh, saboda haka wato abinda za mu yi mu ce Allah shi gafarta musu ba wai mu yi dora hujja da su ba wanda yace ba na ya yayi yana shi ke zagin ubansa da kansa Mm. Mm. Eh. mai kokari karantar da masu mutane waɗanda sun ka iya su tamu sai ya buga ka gane don To, mun wuce wannan magana, ba ce in ka yi sallah ka yi bayyana gare ka wanda ka bi mace ce ko ne mara kuma bai san yadda ake sallah ba wani abu ya rage na farilla bai iya ba, babu sallah. Jama'a da ka ci gaba da karatu To, ina ne, ina ne. Eh? Wa man tana jira sabu wanda yake tuhansa ya sauban gairahu bai samu wani tuha wanda ba shi ba. walam yajin ma an yaghsiluhu bi bai samu aw lan yakun indahu ma yalbisu ko in ya wanke bai da abin sawa hatta ya ga fakata kuma ya tsoron fitan lokaci salla bi najasati sai shi salla da tuhon sama najasa wala yahillu wala yahillu ta'khiru salati jinkirta sa ba sai kai kai sallah haka nan kun gane wanda yi hakanan. wai don babu tsarki ya ƙi sallah to shi ya saba mu uba don ubangiji ce wai wayan nan wayan nan ta jiru ma an fata ya sai kun fahimta ko an ya sake sai ya yi sallah da kida najasa kirewa dai bai isa ga limamin kada najasa ga riga wanda na bi shi bayan gani a wanda ba sani ba wato akwai shi ta baci a'a tun da ka gani ai kai ɗayan su ne kada na jasa samu na na'ibi magana guda har zuwa biyar ba ta ɓata sallah kun gane? Mm. duka da yi abin da za ku yi tsakaninku Eh, domin abin nan zuliya dai ne ya ce annabi shi rage sallah an kai ko an an an an an kamanta annabi ya ce ban yi ko guda ba sannan ya ce lalle an yi daya sannan annabi ya tambaye sahabbai haka ne suka ce eh, hmm. eh? su duka suka tara biyar matukan magana ba ta wuce biyar ba ba ta bata sallah inda ta gyaran sallah ce Hmm. Hmm. eh sai ka gaya masa in ya so ka goce ko in ya nada muku wani sai ku bi shi ya fara daga nan inda ya aje ka gane wato sai ka gaya ba duk sallah ana yi gaba ɗaya ba ka gane to

ولا يحل ولا يحل تأخير الصلاة يمكن صلى بعد صلاة لعدم الطهارة ومن فعل ذلك وقد عصى ربه دون بأيك تاكن يسعى سا ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى أريانا يوم تنبى بسامتها بدق بعد أي نصلى ya nema bai samu bai na tsoron ya yi abin nan to shi kenan sai ya sallah tsirara kun gane in da yawa ne suna yin limami duk tsirara in cikin duhu ne wannan ba da ya shiga gaba sai wai ana walkiya in kuma cikin abin nan sai su sahu guda amma ko a rince wanda ya bude idanun sai ga al'aura shi cikin sallah ko ga al'aura limami babu sallah dan ya ga wani ba komi sai dai ta haka ko ta liman <coughs> wa ma ahada alƙibla ta wanda ya kurin alƙibla bai sani ba ya karkace a adafin wakati sai ya sake sallah in akwai lokaci kun gane ila cikin lokaci sake wannan mustahabbiya ce don haka ce wa kullu i'adatin fil waqti ko wace sakewa cikin lokaci wa shi fadilatun sake wannan mustahabbiya ce kun gane amma in an ce ka sake ko lokaci ya fita to wannan ya wajiba ce kun da ko? Eh. a'a sai ka ci gaba da inda kun ka aje yana cikin wuri ɗaya daga cikin goma sha ɗaya inda sallar liman ke ɓaci ta bai biya ba ta ɓaci ba ka gane? to wa kullum ma tu'adu minhu salat duk abin da ake sake sallah saboda shi fil waqti cikin lokaci fala tu'adu minhu fa'idatu ba a sakewar kubtatta sunna gare shi wata sallah ka ce da mata kubce ka tau kana ranko sai ka dauko riga mai najasa baka sani ba kai sallah bayan ka ce assalamu alaikum sai ka ga wannan najasa ba a ja ka sake sallah domin da gamawa ta lokacin ta ya fita amma da kana cikin sallah ka gani ta ɓaci kun gane ko haka nan nafila in ka riga ka gama sannan ka ga wani abu na najasa to wannan ba sakewa domin lokaci ya riga ya fita to ko mu aje ana eh, in ya so a tambayoyi hmm. Hmm? misali yana sallah eh. to ba a cewa ya yi laifi domin jan musu haɗi ne kada ka bashi domin wato abin nan annabi ya ce in ka in ka gama sallah farilla ka ka ja tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu da uku uku hmm. wato in har ya taru ga baki kana iya zubar da shi kada ka bashi domin wato abin nan annabi ya ce in ka in ka ga masalla farilla ka ka ja tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 uku hmm. wato in har ya taru ga baki kana iya zubar da shi kakki ka haɗe malamai sun shi shilafa wani ya ce sallah ta baci. wani ce bata ɓaci ba wal khulhu fi ibtila'i riqin hafala to ya fi wanda ya zaune wato makaruhi ne jama'a yana wa'azi ya ce wanda ya hana addu'a Allah ya isa Eh, to in ya zan abin da yake gani an hana sunna ne wannan ito eh, wata abin akan ya dogara domin in ka yi addu'a a kan ba bisa gaskiya ba addu'an nan za ta komo gare ka yanzu don kaga mutum ya yi sallah sallah a sai ka ce Allah ya san ma bisa gare shi ya sallah mutum ya shiryar da kai sai ka ce Allah ya samu ya shiryar da kai ko kaɗan ne bai kyauta ba ka gane in an in ya zan mutum ya yi abin da ba daidai ba maimakon ka yi masa addu'a ka tai ka shiryar da shi ka ce abin nan da ka faɗa ba daidai ba ga daidai wannan shi a musulunci ka fahimta ko to shin wanda ya yi sadara bai ba tasbaha ba wai tallafi da baki a'a jan tasbaha bayan sallah ayi subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar 33 uku mustahabi ne sannan a cika dari da ashhadu an la ilaha illa hu zuwa karshe to kuma yana tambayar yawan kwanakin haila mafi yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar ga sabuwa ga wadda ta fara ga wadda yake ta saba al'adarta sai in ya wuce ta ƙara kwana ta kara kwana uku a bisa ga mashi yawan al'ada ta yin al'ada suna sabawa ga mai ciki wanda yake bai wuce ya wuce wata uku bai kai wata shidda ba kwana yana kai kwana ishirin zuwa abin nan kwana goma sha biyu zuwa ishirin in ya kai wata shidda daga nan har zuwa haihuwa yakan yi kwana talatin ishirin har zuwa talatin mutum ne gidansa yana kusa ga masallaci to idan liman idan aka ta da sallah yana iya jin rukuri da sujada na liman to idan ya tashi zai je masallaci ya ga halacci yana iya bi liman daga gidansa to in bai zai samu ko raka'a guda bai halatta ya zauna gida ko raka'a guda zai samu bai halatta ya zauna gida kuna ganin wajen abin nan mm, babin haƙo idan kana cikin sallah haɓo ya same ka an ce ka kai ka wanke daga can in ka ji liman ya gama sallah kana iya tsaya can ka cika sallar ka amma idan za ka sami koda ta hiya tare da liman kamin ya ce assalamu alaikum tilo sai ka komo to mu dauka nan yanzu misali kamar ya kasance kun ya tashi ya ji ba zai samu liman ba misali sun gama sallah amma in ya tsaya daga nan gidansa ya bi shi ya samu raka yana yawa ya samu raka a guda eh, eh. to wannan yana yiwa a a ba a son gudu <coughs> ba a son gudu ga sallah sai ka tafi cikin natsuwa ka yi abin da ka samu ba ka dan karama abin da baka samu ba to kamar mu wato azumi hmm. wannan ni ne wa'azi ne eh Ko ana ba mu sadaka eh. a gaskiya mu ba so muke ba hmm. amma ko sai ce mutumin ya bari a'a wato in dai an ba mutum sadaka ba shi yin roƙa ba wannan babu komi akwai wani littafi akwai wani littafi da yake ce ma akwai wani littafi da yake ce ma anwarul muhammadiyya anwarul muhammadiyya wato shi wannan littafi yana cewa da shi kansa yana haramtar da mai wa'azi shi karbi wani abu domin annabawa suna cewa kulla la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ko kuma in ajre illa ala saboda haka bai halatta ga mai wa'azi ya karba ba amma cewa ban karba wato bai nuna cewa haram ne a karba ba cewa ban roƙo wato amma ga annabi shi kansa duk abin da an ka ce sadaka sadakan nan ta farilla ce kamar zakka ko ko ta nafila ce kamar ungo sadaka ba zai ci ba haram ne ya ci ka gane amma sauran mutane waɗanda ba ci ba kun ba cikin ku ba wannan in sun ci ba komi sai dai wanda addaki ko kar ya ci mun karanta a nan wurin nan cikin muwatta in an ba mutum sadaka an ka ba abdullahi an ka ce ya ce mu wanda ya ma ya ce masa kana cin sadaka ya ce in ba kauye ya yi abin nan ya yi aiki ya yi wari ya wanke ɗuwayyansa da mene ya baka kana sha <laughs> a game da maganar rijista wanda ka yi bayani jiya hmm. wani yana kawo shawarar cewa maganar nan tana da muhimmanci kwarai game da musulmi kamar yadda suka jita. shi ne ke so ko zai yiwu kamar su alhaji muhammadu kankiyar su ga cewa irin wannan magana an sa ta rediyo domin yadda kai bayani ya faɗakar da mutane kware waɗanda ke musulmi game da yawo ala da suka ɗauka da to wannan abin nan um, wajibi ne musulmi in ya ga abin da zai amfani musulmi ya yi ƙoƙarin sa su sani eh, da masu rediyo da wanda abin ya shafa duka ya kamata ya ni na iyakar aiki na to madalla ai kun kyauta hmm. to madalla Allah taimake mu gaba ɗaya hmm. yanzu shekaran jiya da muka dawo daga kasan katsina hmm. ai ta gidanka muka je Eh. wallahi na je wa'azi a ƙasar Katsina hmm. ina a babban masallaci ina wa'azin hmm. suka ban sadaka na ce ba son sadaka sai sun kin gani ya ce in ba zan sadaka kan ƙara musu wa'azi eh haka ne ina zuwa to yanzu misali in ka ji wa'azi sadakan ya kamata ni in sadaka wutar eh wato ba laifi ba laifi in ka ji ba ka bukata ka ba wani a wai sai ka ce da wuɗa ne <laughs> <laughs> <laughs> Thank you. ba ni ba ba ni nake ba ni a ɗani da hausa eh, wato abin kenan kaga wato wannan yana sa ka komi za ka yi tun da dai baka tunanin samu ciki ka tsaya ka yi shi don Allah domin in abu mutum ya yi wato matukar kayi baka tunanin samu in an baka in ka ci babu laifi ka gane eh? eh? Suturan mata, eh? a wato wannan ya yi magana ga abin da ke bata sallah, amma in ba haka nan ba, mace tare da wanda ba mijinta ba ba kuma wani ɗanta ko ɗan uwanta wanda bai iya aurenta ba to duk jikinta al'aura ne in ba huska da takuna ba tilasta rufe amma mijinta babu al'aura ko tsirara ta yi ba komi kun gane in ya zan dan uwanta ne wanda bai iya aurenta tana yana iya ganin a tarafuwa hannayenta da kafafunta tare da wata mace yar uwarta wata mace musulma tana iya rufe tsakanin cibiya da gwiwa saura don ta gani ba komi amma banda mace wadda ba musulma ba wadda ba musulma ba bai halatta ta ga jikin musulma sai dai fuska da tafuna don kar kamanta ta da kafirin mijinta don haka an ka hana an hana namiji an hana mata biyu su yi wanka tare kana iya wanka da kai da matarka domin ya halatta gani gare ka ka gani gare ta amma ba ka iya tara matanka biyu da kai ku yi wanka tare domin in kai ka halatta ka gansu su a tsakanin su ka gane mm. eh. a mm. da wancan rana da ta gabata ita da kamar ran alhamis kamar yanzu abin na alhijiri ana kai karhe biyar bai hito ba ko yana fitowa biyar da rabi wato da an an haihu a karfe biyar da minti goma sha da minti ishirin da biyar duk zai komo eh, abin yau ina gobe ne ka gane? da eh. to abin nan da kyauta da sadaka duka ba su tabbata sai mutum ya karba eh, in mutum ya karba wato abin nan ya zanna shi

ban san da cewa wannan ita ce raka'a ta karshe lokacin da na zanna ina zama sai aka yi sallama zan tashi da wannan niyya ta bin liman in yi sallah da ita koko zan sake niyya ta wani a'a ba za ka sake ba ka bar harama da kai ta isa sai ka miƙe tsaya bayan ka miƙe sai ka ce Allahu akbar ko da ya san cewa wannan zaman da yake ko da ka san zaman wato abin matukan liman na bai ce assalamu alaikum ba sai ka ce Allahu akbar ka zauna in an kare tahiya sai ka tashi ka ce Allahu akbar amma idan ka samu raka'a daya aka zauna aka yi tahiya lokacin da ka tashi ba za ka tashi da Allahu akbar ba sai ka miƙe kawai ka kama karatu ka gani haka nan ka samu raka'a uku in ba ga Magari ba kaga saura guda in ka miƙe ba za ka tashi da kabbara ba sai ka tashi da karatu kawai domin kabbarar da za ka tashi ita ce kai da zaman limani ka gane inda na saba mu ka'ida kawai inda yake baka samu raka ko guda da shi ba ka gane shi wannan in ka tashi sai kai wata kabbara eh Ra alhamis in rana ta faɗi daren Juma'a ne har alhijiri ya hito. in alhijiri ya fito ya zama ranar juma'a har alhijiri ya fito ran asabar a dare guda yini guda alhamis da darenta duk alhamis ce yankin alhamis na dare dare juma'a ne eh, kamar yanzu abin nan eh, ran dibin wata yau nawa ga wata yau asabar ko biyar ga wata in rana ta faɗi ya zan shidda wanda lokacin da irin juma'a zai shiga hmm. ran wani lokaci ne irin juma'a zai shiga da faɗuwar rana in rana ta faɗi hmm. hmm. to da faɗuwar rana daren juma'a ya ya samu ya a ah, wato ga kidan wata alhamis ta fita ga kidan wata alhamis ya fita hmm, ita kuma in rana ta kwadi eh, daren asabar ya shiga ka gane amma sahiyar ranar juma'a ba ta karewa sai alhijiri ya hito ran asabar domin matukar alhijiri bai hito ba ko da an kai karhe biyar ran asabar sai a komo a yi zanen suna ran juma'a ka gane ko eh. abinda ba mu gane eh. cewa daren juma'a eh daren ya gabaci ranar ta wato cewa daren nan nata eh. na juma'a ne na eh daren ne don ga kidan wata za a nisa hashi gobe muna karɓar kuɗi ranar juma'a eh. Eh. za a gina masallaci ne eh. kullum mukan karɓi kamar naira ɗari ɗari biyu naira ɗari to amma kan kawo ɗansu abu a babu Kukan ku mu mu